وقالوا كونوا هودا أو نصاري تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين to ku ba bayan wannan kira da an kai musu wata kirin da tunatarwar da an kai musu biya ta kaddama wa da'awatin da kiransu ila dini hanifi zuwa ga addini na karkata zuwa gaskiya wanda yake dinin ah, abin nan ubannin su alladhi huwa al-islamu wa lam takun ijabatum illa ma yati duk da wannan bayani da an kai musu da komi ba wani jawabi da sun kai face sun ce wa qalu kunu hudan yahuda sun kace kai ko ku zan yahudawa kawai nasarawa su kuma kiristoci ku zan kiristoci kawai ta eh, ta duku shiriyu eh, wa qa'ilul ko wa qa'ilul awwal yahudul madina su sun kace a shi shi ake bi kun gane ko ai abin nan ma ila anil adyan wanda ya karkata daga duk addinai kulli ha dukan su illa dini illa illa dini zuwa ga addini wanda akan hanya wa fihi isharatu ila anna al yahudiyya wan nasraniyya laysa ta dinan qayyiman wannan ya nuna kenan yahudanci da nasaranci ba addini ne na kwarai ba wa ma kana ko ibrahim aidan min mushrikin kuma shi ibrahim quraishawa suna cewa mu ma jikokin Ibrahim ne kakan mu isma'il jikokin Ibrahim ne to Ibrahim ba a cikin masu shirki don me kuke shirki mun gane ko ai hu addinin sabi da aqida shi to khalifu millatul mushrikin ya saba ma aqidar masu shirki wa in kanu una annahum ala dini ko da suna cewa su suna da kan addinin Isma'il ko na Ibrahim wa millati da ki da shi ba ya ciki saboda haka ba shi kuke bi ba sun maltafata ilayna wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa إبراهيم wa ya'qub wa lasbaq والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون bayan an yi abin da sun maltafata siya yaƙo musulmi na an ka koma yanzu ga musulmi tun da su sun ki sun ce ba su yarda ba sai dai a koma ga addinin su kawai wata ko musulmi wa ila qa'idihim muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan annabi da shi da mutanensa wa qala lahum allah ya ce musu qulu ku jama'an muhammad da shi ku ce ayyuhal mu'minun amanna billahi mu kan mun imani da allah wa ma unzila ilaina mun mun yarda da abinda mun imani da abinda an ka saukar mana na qur'ani wa ma unzila ila ibrahim mun yarda da abinda an ka sauka zuwa ga qur'ani min asufil ashar wato na littafai goma an ka bashi wa isma'il haka nan isma'il abinda an ka bashi mun yarda wa ishaq wa yaqub wal asbadi ishaq dan ibrahim ne yaqub dan ah, dan dan ishaq wal asbad sannan da jiko ƴaƴan su ne ake ce asbadu ƴaƴa goma sha biyu rabiul shamuil lawa yaquza rayalun yasjura dana tabtana azu ashiru eh, yusuf bunyamin kun gane ko wa ma uce musa kuma mun yarda da amin da anka ba musa shine taurat wa isa mun yarda da amin da anka ba isa min al injil walam walam ya kun ya'adul eh, mawsul bi an yaqula wa ma utiya isa bai ce da abin da an ka ba isa ba isharatan ila ittihadil munazzali alaihi ma al munazzali ala musa don wato kenan da littafin musa da littafin isa kusan abu guda ne dan bambanci na gyare-gyare kaɗan ne fa innal injil muqarrirun littaurat domin injil wato bible ya abin nan ya tabbatar da taurat walam yukhalifa bai saba mata ba illa fi qadarin yasirin sai dan abu kaɗan don haka wato da sun ka bar aiki da taurat ya zan ba su da shari'a saboda haka sai sun ka komo suna shari'a suna dokoki da ka yadda sun ka kawo mana yanzu muna yi ba ta samu a taurata ba saboda haka in kirista na son ya zan abin nan kirista na kwarai sai ya komo yana aiki da taurat in ya komo yana aiki da taurata kuma ba zai zan na kwarai ba sai ya komo musulmi don da taurata da injil sun ce ya komo musulmi wa fihi hilun kuma ga wannan akwai sauƙaƙewa kama qala wala ajkum wala uhilla lakum ba'da alladhi hurina alaikum don taurata an ce wali uhilla lakum wato Isa yana ce masu na taho don in halatta muku sashen abinda da an haramta muku cikin taurat ashe dan bambanci kaɗan ne wa ma utiyan nabiyun min rabbin ko mun yarda da mu musulmi ku musulmi ku ce mun yarda da abinda an ka ba annabawa daga ubangijin su duka min alkutubi na littafai wal ayati da hukunce hukunce la nufariqu bayna ahadin minhum ba mu bambantawa tsakanin kowa daga cikin su fa nu'minu bi ba'li wa bi ba'li ba mu ce mun yarda da wannan ba mu yarda da wannan ba kamar yadda ku kuke yi kamar ku yahuda da nasara wa nanu lahu muslimuna ko mu masu miƙa wuya ne ga abinda ubangiji ce. فإن آمنوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم to ku musulmi ga abin da an kace ku yi ko ku hada fa in amanu in su yahudu da kiristoci sun ka yi imani bi misli ma amantum bi kamar yadda kun kai imani kamar da abin da kun kai imani da shi ai misli imanikum sun kai imani irin naku qadita to sun shiryu ai ittaba'u dariqal huda sun bi hanyar gaskiya kenan wa in tawallu anil imani bi in kuma sun ka kauda kai sun ka ki imani da shi fa inna ma hum fi shiqaqin to su ma tsakanin su sai su yi ta faɗa tsakanin su suna cikin sabani au adatun ko kiyayya au laladin ko cikin bata don haka na sai su yi daban-daban in ka diba wato cikin abin nan unguwa guda za ka samu caci goma ba su iya hadewa kuma fasa ya kafi kawmulla kuma Allah ya ce ma annabi wato suna cikin sabani kakka ji tsoron su Allah zai tsare ka ya Muhammad shikakan sabanin da sun kai wa huwa sami'u shine mai jili a kawalihin ga maganganun su al'alim ko masani da halayensu wa qad fahu iya kuma Allah ya isan ma annabi daga ah, abin nan eh, aibin su bi katil quraiza shi da an kashe bani quraiza na cikin madina wa wa nabi nadir su kuma bani nadir da cikin madina suka an ka kore su suka koma abin nan wa jizya ta alayhi sannan an ka aza musu jizya suna ta biya kun gane to ci gaba sai ومن أحسن من الله صدقه ونحن له عابدون سبقة الله متن يتي يا يرد أبين الله يسوكم محمد سورا النبوة دكا shine baptisma na kwarai sibga wato shine baptisma na kwarai shine sibgatullahi wato rinin Allah baptisma eh? amma a musulunci wannan baptisma eh wannan in kace kalman kai kalmar shahada ba ka wanke kahirci ba akwai baptisma shine baptisma ka gane wani subuhu bi filin muqaddarin ai sabagan ko sabagan Allah Allah ya ya rine mu ya yi muna baptisma wal murad biha dinuhu alladhi fatara an-nas alaiha abinda ake nuhi wato kenan addinin Allah wanda ya halitta mutane akai ai ko li zuhuri atharihi ala sahibi domin idan mutum ya musulunta zaka ga duk halin sa ya canza fuskar shi ta canza halin sa ya canza komai ya canza a ce shi an kawo baptism kenan ka sabge eh, fi thawbi kamar are ne tuwa wa huwa mushakalatun li ko li amalin nasara wannan ya zan ya kama da abin da aikin nasara fi tadhiri auladin ga tsarkake ƴaƴansu bi labzi sabgi su ce baptisma an yaro baptisma fa kanu ko ya gami suna auladun suna nutsar da 'ya'yansu fi ma in cikin ruwa asfar ruwa abin nan yellow yusamuna hulum da larabci suna ne ma'amudiyya da turanci ake jan baptisma wa yaquluna innahu sabgun suna cewa rini ne fa idza fa'ala wahidun minhum bi waladihi dhalika in ɗayan su yawa ɗana yi baptisma qala al'ana sara nasrani haka yanzu ya zan kirista da wata kamar gabanin yi mai bautisma bai zan abin nan ba eh. a halwa ai ita zama yake cikin daki kawai bai hita wa man asan min Allah ga wato wa fi abin nan rini mai kyawu fiye da Allah to ga yadda Allah ya ce ga yadda ake rini wa nanu lahu abidun mu kuma mu musulmi masu bautawa ne gare shi ai ala ai amana mun imani da shi wa dakhilun ta al'amri mun shiga cikin karkashin umarninsa ai kulu amanna ku musulmi ku ce mun imani kuma mun shiga cikin abin da ce. kun gane ko to ci gaba wala tuhajjunana billahi wa huwa rabbuna wa rabbukum ولنا أعمالنا ولكم ونحن له مخلصون kudi ba yanzu in mutum ya taho yana son ya musulunta yadda muke ce masa ka jawo ga hukuncin Allah ka yi kalba abin bautawa sai Allah abin da Muhammadu manzon Allah ne su ko ruwan da yake tsoma shi ciki ayyana bautizma eh, ba san abin da dan me an ka tsoma shi cikin ruwan nan bai sani ba kun gane wa fi ma yati ga abin da attahi kuma ta'limun lil muslimin akwai karantar da musulmi ma ma yarudduna bihi aqwalal yahud ga wasu maganganu in kun koye su to kun san an yi muku mugunya magana ta abin nan za ku iya raddi liddal islamin su yi magana abin nan don su saba ma musulunci ga da za ku yi jawabi to au dan koko in an yi muku mugunya magana da za ku rama na hau kamar magana su nahanu ahlul kitabi al-awwal mu ne ai mutanen littafi na farko wa qiblatuna a karam sannan alqiblar mu baitul maqdis ita ce farko walam takun al anbiya min al arab da babu babu annaba cikin larabawa babu annaba cikin larabawa walau kana muhammadun nabiyyan lakana minna da muhammadu annabi ne da sai zan eh, bani cikin bani isra'ila kun ga maganganun su kenan fa qala sai Allah ya ce ga da za ku ansa wannan magana kullahum kace musu atuhajuna na fillah kuna jayayya da mu ga Allah istafa nabiyya min al-arab don ya zabi annabi daga cikin larabawa ku ce ba ku yarda ba wa huwa rabbuna wa rabbukum al-hali Allah shine ya halitta mu shine ya halitta ku falahu an yastafi an yastafi min ibadihi man yasha ya samu ya zabi wanda ya ga dama cikin bayansa ko cikin bani isra'ila ko cikin bani isra'ila ba wala na amaluna kuma ga ayyuka muna da aikin muna mu ne za bihi za a yi muna sakamako da su walakum kuma kuna da naku ayyuka wanda nake za a saka muku da su wala ya bu'udu an ya kuna fi amalina ma na sahiku bil ikram saboda haka ba abin mamaki bane bai nisanta cikin ayyukan mu shi zan akwai wani abu wanda da wannan aiki mun cancanci a ɗaukaka mu da shi wa nanu lahu mukhlisun kuma mu masu tsarkake aiki ne komai mun kai mun yi don Allah kawai wanda ya halitta mu ashe ba abin mamaki bane in ya ɗaukaka mu Eh, eh, addini eh, wal amal dunakum ko mu ke tsarkake addini ga Allah ko mu ke tsarkake aiki ga Allah dunakum amma ku ba haka kuke yi ba fa nahnu aula bil istifa saboda haka ashe in zabi ne na gaskiya wannan na hitancantan a zabe su to mu musulmi ne wa nanu lahu mukhlisun mu masu tsarkake aiki ne gare shi fa nahnu aula bil istifa mu mun kai cancanta a zabe mu wal hamzatu lil inkari mun gane ko atuhaduna kuna jayayya da mu waljumalu salas jumlolin nan uku a ahwalin duk halaye ne ah, wato za ku yi hujja da mu hillahi alhali wa huwa rabbuna wa rabbukum wala na amaluna wa lakum amalukum wa nahnu lahu muslimun duk da haka za ku yi jayayya da mu summa inna kaunakum eh, qablana zamuwarku gabanin mu da kun kace kuna da littafi gabanin mu wala ya katal istifa wannan ba hukunta hukunci yana yi wa littafin da an fara yi a kawo na biyu wanda hishe wanda ya kunsa wancan ya kara wani abu akai ci gaba am yaquluna inna ibrahima wa isma'il wa ishaq wa yaqub wa lasbaq kanu hudan nasari أولئك من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون أم تقولون كوكوس كو يهود كنا تيوان inna ibrahim lalle Ibrahim da isma'il da ishaqa da yaqub da ƴaƴan yaqub goma sha biyu kanu hudan da na huda yahudawa ne aw nasara ko kuna cewa duk kiristoci ne kullahum ka ce musu a antum a'lamu amillah ko kun ka sani ko Allah zamanin ibrahim akwai yahudanci akwai kiristanci kun gane ko wato Allah shi ya sani Waƙan barra aminu kuma ibrahim alhali ibrahim ya barranta ya ce bai cikin kafirai bi qaulihi ma kana ibrahim yahudiyyan wala nasraniyan ibrahim ba ba yahude bane ba nasare ba kirista bane wal mazkurun ma'ahu tabi'un lahu saboda haka sauran abin nan isma'il da ishaqa da yaqub da asbadu din duk wato sun bi shi ba yahudawa ne ba abin nan ne. wa man azlam wane ne fi zalunci bisa ga wanda ya ɓoye shaida wurinsa min Allah daga Allah ya san magana gaskiya daga Allah an ka tambaye shi ki faɗi wane ne fi shi zalunci ai la ahada adlan ba wani wanda ya shi zalunci min man katama ba wanda ya zalunci bisa ga wanda ya koye gaskiya hadhihi shahada wannan shaidu wa huwa ya'rifu alhali ya kuma santa nahnu almuslimun mu ne muslimi waɗanda mun ka mi kauya wato mu mun ka hi abin nan zalunci aw amtum ahlul kitab ko ku ahlul kitab wa shi ku kenan don mu mun faɗi gaskiya wato fit tawrat aw injil cikin tawrat ko injil ko eh, li ibrahim bil hanafi wane ne ya yi shaida kware ga ibrahim na cewa ya karkata daga karya zuwa gaskiya wa mallahu bi gafina amma amalu Allah bai zan mai shigala ba ga abin da kuke aikatawa wannan tsoratarwa ne gare su shine tahdidul lahu tilka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون to kuma ku bar cewa mu ƴaƴan Ibrahim ne ko ko ƴaƴan Ishaq ne ko ƴaƴan wane ne tilka ummatun waccan al'umma ce kada halatta wuce laha ma kasabar abinda sun ka aikata nasu ne ba zai zo ga 'ya'yansu waɗanda ba su bi hanyar su ba walakum ma kasabtum ku kuma abinda kun ka aikata na kahirci yana nan gare ku wala tusaluna amma kanu ya'malu ba za a tambaye ku abinda sun kazan suna aikatawa ba taqaddama mithlu wa qur ta'kidan wa zajana amma hum alaihi an an an ƙara faɗin sa ne don tsoratarwa gare su kuma da abin nan tunatar da su ga abin da suke a kai min al-ibtikhari bil aba'i suna cewa mu jikokin Ibrahim ne ko jikokin Isma'il ne wal ittikali amalihim da dogara wato don babanka ko kakanka yayi aikin kware in kai baka yi ba bai shafarka da komi mm. kun gane ko da kai da abin nan arnin daji duk dai wa in kana hunaka shay'un yastahiqu an yutakhira bihi fa nahnu ahqqu bihi saboda ka in ya zan akwai wani abu wanda ya cancanta a yi alfahari da shi game da Ibrahim ko game da abin nan ‘ya'yansa to mu muka cancanta don mu muka bi aqida irin tasu iz isba'il muqaddamu ala isa sannan kuma ko da ga zumuntat ai Isma'il shine wa ga Ishaqa wanda ubanku wa nahnu ala aqidatihim mu kuma muna akan aqidar su su duka wa millatihim wa addinan su da aqidar su fa wal awwaliyya lana a haqqu saboda ka mu ce mu ne na farko mu hicancanta domin mu ne ayan Isma'il wanda awwa ko Wallan ma wallamma eh, ha eh, eh, ko ufura na sannan kuma mun zan na farko mun zan na karshe kun zan tsaka ashe mu muka yi cancanta mu yi abin nan mu yi alfahari mu ne na farko mu ne na karshe summa bada shi sha'ani tahwil alqibla bayan haka nan ga magana juyar da alqibla alama su yuqal kamar yadda za a ce fi fi hamina ta'an na suka wato ba an ce a birraddi abin birraddi alaba ma sai yuqal fi hamina ta'ani ba an juyar da alƙibla ta komo zuwa makka ba sun yi raddi to ga da za a yi jawabi فيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم to ga abin nan sai kulu sufa wawaye daga cikin abin nan wannan ba bani isra'ila ɗaya ba duk waɗanda yake jahilai wawaye ba su da hankali za su ce minan nasu daga cikin mutane yahuda da mushrikai za su ce ma ma wallahu an qiblati mullati kanu alami ya karkatar da mutanen muhammadu da eh, muhammad shi da abin nan mabiyansa mu'minnai menene ya karkatar da su daga alƙibla wadda ya zan sun zan kanta wato domin sun da an kawo hijira zuwa madina an ce su ɗora dibin baitul maqdisi wadda a arewa suna sallah alasu kibala wato fuskanta tafi salati ga sallah wa hiya baitul maqdisi wal itiyani bisini addalatu ala al-istiqbal min al-akhbar bil ghaib wato kenan za a ce tun ba ce ba don Allah ya san za a ce an ba labarin gaibi kullillahi lillahi al-mashriq wal maghrib kace wato gabas da yamma duk na Allah ne ai aljihatu kulluha saboda ka duk inda Allah ce ka fuskanta can addaidai fa bi tawajjuhi ila ayi jihatin sha saboda ka ba abin mamaki in Allah ya yi umarni da ko ya fuskanta ga kowace jiha ya so la atira da alaihi babu jin abin nan gittawa ba babu abin nan ba gitta masa ba a ya yi laifi ya hadi man ya shawo Allah na shiryar da wanda ya so ya shiryar ila siradin zuwa ga hanya musakin wadda da ta ne addinin musulunci ai wa minkum Eh, wa minhum antum ku kuna cikin waɗanda yake Allah ya so zai shiryar da ku dalla ala hadha wa kadhalika وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم Allah ya ce wa zalika ai kama hadainakum ilai kamar yadda mun ka shiryar da ku wato zuwa ga hanya wadda amma daidaiciya naku mun ka sanya ku ya ku al'umma Muhammad mun ka sanya ku ummatan wasdan al'umma wadda adila khiyaran zababi udulan adillai litakunu shuhada alna don ku zama masu shaida akan mutane ranar kiyama na cewa manzannin sun sun yi da manzanci ballagar sun yi da manzanci zuwa gare su wato kenan ranar lahira Allah zai tambayi annabawa yace ce kun yi da manzancin da na aike ku zuwa ga mutane su ce eh mun iyar a ce to wa shaidu su ce al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallama al'umman Muhammad a ce kuna shaidu a kan su ce eh sun yi da manzanci amma wane ne zai tabbatar da adalcin ku kuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun gane shi ko Allah ya yarda da adalcinsa duk lita kunu shuhada ala nas don ku zama masu shaidu akan mutane waya kunu rasulullahi alaikum shaidu ko kuma manzo ya zama shaidu akan ku annahu ballagakum nace a isu muku manzanci wa جعلنا ja'alna qiblata allati kunta sannan an ka an annabi magana an ka ce ba musanya ma alqibla wadda wadda yanzu ka komo zuwa gare ta ba allati kunta alaiha ko awwalan wato ba musa ma wacce alqibla ta fuskantar alqibla wadda kake dibi tun farko ba hiyal ka'aba domin lokacin da ana sannan da an ka komo madina an ka maishe su zuwa ga baitul maqdisi to yanzu an mayar da su ga alqibla ta farko ko wa kana yusalli ilaiha annabi ya zan yana sallah zuwa ka'aba lokacin da yake makka falamma hajar lokacin da yayi hijira umira bi istiqbal baitul maqdis an ka umarce shi bai fuskanci baitul maqdis ta'allufan lil yahud don a jawo hankulan yahud su abin na yarda fa salla ilaiha sittata aw sab'ata ashara sana an kai shahara wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai ana dibin baitul maqdis kun wanda yake ita a al-qibla su yahudawa summa huwila sannan an ka juya zuwa ga abin nan zuwa makka eh, illa li na'lam man rasulu Allah ya ce ba mu umarce ka da yin haka ba sai don mu san wanda zai bi manzon Allah ko duk shi gaskata shi min manyan kalimu mu bambanta shi da wanda yake na karkacewa alaki bai bisa ga kawakunsa wato shi bar imani domin mutane in sun ce mun yi imani akwai wanda ya yi imani don wani abu ba don Allah ba in kadan ya ga wani abu sai ya karkace mun gane ko ay yarju ila kufri kuma a kafirci shakkan fi dini don shakka ga addini wa zanna anna nabi sallallahu alaihi wasallama fi haira yana damani annabi yana cikin ɗemuwa min amri na al'amarin sa wa qadar tadda lidhalika jama'atun saboda haka da yawa wasu mutane sun yi ridda saboda haka nan Allah tsare mu wa in kana lakabiratan wato juya wannan fa bayan an saba an ce ga inda ake dibi sannan a komo a juya to wannan fa ya zan babban abu ne fa shakatan alal nasi ko ku ba gaskiya ba ku diba abin nan qaulin sallu ɗaya kun kai ta kashin juna saboda shi <laughs> alhali duk gashi kuma cikin littafin ku illa alal ladina hadalla sai bisa ga waɗanda Allah ya shirya kawai su ɗaya za su gani komai su sauki wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum Allah bai zan yana tozartar da imanin ku bai tozartar da sallar ku ila baitul maqdis eh, eh, sallar da kun kai zuwa baitul maqdis yana yiwa su ce to sallar da mun karga mun kai fa baitul maqdis ba mu da sallah ba mu da ba mu da ladatta ce a a Allah bai to ai shi yake ku bibi can yanzu kuma da yake ku bibi nan wancan tana nan wannan kuma tana nan bal yusibukum alayhi zai ba ku lada ga wancan da wannan li'anna sababa nuzuliha al-ikhtibar ko don jarrabawa amma mata qabla tahwili wasu ce to wannan mutuwatun ba su juya ba ce su ma wato su mutu musulmi inna allaha bin nasi lalle allah game da mutane mu'minnai mai rahama ne mai jinƙayi ne fi adam ida'ati amadin ba ya da ayyukansu wa ra'afa kuma yana tausayi gare su wato abinda an ra'afa shiddatul rahama tsananin rahama wa qaddama al-ablaga lil mufadala an ce ra'ufur rahim kun gane wato ra'afa kenan ta rahama sai an gyara wannan ittibaru sai an gyara to ina ne al-akhbaru aka sa أو لأن لأن سبب نزولها الإخبار هو الهمزة همزة وانا اختبار هو كرنتا اختبار مفورا تو لأن سبب نزولها الإخبار أما مات قبل التحويل بعد العباري وان دي موت قبانا أبنا وان دي تسو كونشن سو تو تقبا قد نرى تغلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake makka kaba yake dibi yana sallah kamar tun zamanin ibrahim kaba ita ce alƙiblar su to yanzu ya taho abin nan ya taho madina ansa yana ba maka baya kun ga ɗabi'a mutum zai so ya koma gida Allah ya ce kannara ta kallubu shi lalle muna ganin juyawa huskarka fi sama'i cikin sama tsalle an wa kana neman wahayi ya sauka mutashawwiqan kana mai bege lil amri bi istiqbal qibla kana umar kana neman Allah shi baka wani umarni ka koma ga Ka'aba wa kana yawaddu zalika annabi ya zan yana son haka nan li'anna qiblatu ibrahim domin tace al qibla ibrahim wa qiblatuhu qabla al hijra kuma ta al qibla shi gabanin hijira wali annaha ad'a ila islamil arab kuma ya an koma gare ta laraba sun shiga musulunci don yanzu da ake fuskanta bai maqdis suna ganin kamar sun komo suna bin yahudawa su kuma akwai kabilanci falan naka Allah ce lalle za mu karkatar da kai za mu kiblatan eh, tarla zuwa ga alqibla wadda kake yarda da ita ayatu hibba wadda kake son ta wa walli wa shaka saboda haka ka karkatar da huska ka istaqbil fi salati ka huskanta ga sallah shatar almajil harami wajen masallaci wanda a amintacce wanda yake abin nan Allah ya ya ya da shi ya tsare shi ita ce Ka'aba wa haisu ma kuntum kuma duk inda kuke ya ku jama'a Muhammad sallallahu alaihi wasallama fawallu wujuhakum ku karkatar da fuskokin ku fi salati cikin sallah hu wajen shi in kana gabas gare shi ka dibo yamma in kana cikin littafin su an nuna annabi in ya taho zai fuskanci abin nan baitul maqdis sannan a juyar da shi ya koma Ka'aba mun rabbin sun zan gaskiya ce daga ubangijin su lima fi kutubin don abin da a cikin littafin su min na'atin nabi na sifa annabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya tahawwalu ilayhi na cewa zai juya zai fara sallah zuwa ga baitul maqdis sannan ya juya zuwa ga ka'aba sun san haka nan wa mallahu gafina amma ya amalu kuma Allah bai zan mai shagala ba ga abin da suke aikatawa na sanin gaskiya da kin aiki da ita wato ayyuhal mu'minuna ko wato ko ko wa mallahu gafina amma amma ta'amaluna in an ce bitta'i a duk ɗaya ne amma ya akwai ta'alamun akwai ya alamun wato Allah bai zan mai shagala ba ga abin da suke aikatawa su eh, su Yahudawa ko Allah bai zan mai shagala ba ga abin da kuke aikatawa ku mu'minnai minin tusali amri bin umarninsa wajen ba dukkan ba eh? ya badali aka ya alamuna ba ta amaluna ba ko ya amaluna ta amaluna ne min in kare amril qibla sun makata eh, tam annabi sallallahu alaihi wasallam fi iman yahud eh? ya shafe wancan yanzu wanda ya dubi baitul maqdis ya sallah bai da sallah ana cewa ya alamuna ko ta alamuna ya danganta ga qira'ar da kake karatu wato sannan bayan haka nan ayar da attafe za ta nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yahudawa ba za su yarda da shi ba kama ai asahun min an yarji annabi sallallahu alaihi wasallam ila ma yuhibbuna min kama kuma yadda zai ba yahudawa labari cewa duk yadda sun kai kulle kulle annabi ba zai komo ta hanyar su ba fa qala yace wala in ataita wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين to Allah ya ce ma annabi wala in ataita alladhina wallahi in ka zo ma waɗannan waɗannan waɗanda an ka ba littafi sune yahudu da da nasara wato ko da ka zo musu bi kulli ayatin da kowace aya ta gaskata ka fi amri qibla na gaskata alqibla na cewa daga Allah ne duk abin da ka faɗa musu duk abin da ka zo musu da shi ma ta bi qibla ta ba za su bi alqibla nan ba za su yarda ba sun san gaskiya ne tunda akwai cikin littafin su sun ki duk wanda ya san gaskiya ya keta to yana da wuya ya komo gare ta wa ma anta bitabin qibla kai kuma baka zan mai bin alqibla su dan ka san wato abinda suke yi wanda kake yanzu shi a gaskiya ashe in mutum ya san gaskiya ce yake yi kuma ita yake aikatawa duk yadda wani ya so ya karkatar da shi ba zai yi ba kamar wanda ya san gaskiya gaskiya ce yake aiki da ita har abada kuma ba zai komo ba don kada ya walakanta kansa kun gane ko kadukun li ta'amihi wato wannan yankewa ne ga tsammanin annabi fi islamin ga musulunta su wa ta'amihin kuma an kace tsammanin su fi audati ilaiha fi ilaiha ga annabi shi komo zuwa ga alqiblar su wa ma ba'duhum bi tabi'in qiblata ba'dan sannan sashen su bai zan mai biyan alqiblar sashe ba yahudu da alqiblar su daban nasara da alqiblar su daban wahiya wato abinda alƙibla um, um, nasara kirista mm. matala shamsu wurin hitowar rana inda rana ke hitowa can alƙiblar su wa kanu yastaqbilunaha sun zan suna fuskantar ta bil wa bil da suna abin nan da suna fuskantar baitul maqdisi sai sun ka juya suka komo suna fuskantar rana wa qiblatul yahudi hiya baitul maqdis kuma su wa qiblatun nabi sallallahu alaihi wasallam al-ka'aba shi ko annabi al-qibla shi ka'aba ga tarihin yadda abin ya komo wala in ataita hawa wala in tabata hawa aka ce mu annabi wallahi in ka bi son zuciyoyinsu allati yad'unaka ila wanda yake suna kiran ka zuwa gare gare su wa fi ba'd kutubil qisas ya tawo cikin sashen littafan qissoshi anna qiblata isa alaihi salam kana baitul maqdis isa alƙibla shi wadda ya bar mutanensa a kan kanta shine fuskantar baitul a yi sallah kun gane wa ba da rabi bayan ɗauke shi zahara bulis sai wanda ake ce mu bulis bulus um, um, um, eh? Eh, santa bulus uh, uh, uh, sai abin ya bayyana wa dassa fi dinihim ya dora ba yahude ne ya shiga yana bata addinin su kamar yadda yahuda ke shiga suna bata addinin mu yanzu sai shiga yana bata addinin su yi yana shigar da da isa muyagun abubuwa don ya karkatar da su min ha daga cikin karkatarwar da ya musu annahu qala yace laqitu isa fa qala sai da yace shi kirista ne sai yace na gamu da isa yace min inna shamsa kawkabun uhibbuhu wato rana tauraro ne wanda yake ina son shi yuballigu salami kullun yana kai gaisuwa ta zuwa gare ku fi kulli kullun yana daukar gaisuwa ta ya kai gare ku ku kiristoci Ah, kun gane ko famur kawami ka umarci mutane na ya ta jihu ila hato duk mabiya na kenan ka umarce su su dora fuskantar rana fi salatin ga sallar su liya tawajjahu eh, don su fuskanta ila ya zuwa ga abin nan rana fi salatin ga sallar su fa fa'alu dalika shikenan sai suka komo duk rana suke bi duk caci da kan gani inda rana ke hitowa nan ake yin ta kun gani kenan abin rana suke bauta ma an kawo addini bayan daukan annabi isa eh kenan an kawo addini sabo bayan isa walaysa lahum amrun bi qiblatin in fil injil ba su da ba su da wani umarni cikin eh, abin nan bible in ka ce ina an ka ce ku dibi rana ba ka samu kun gane to Allah sa su saurari wannan magana wa eh. kadhalika al-yahud haka nan su ma yahudawa laysa fi tawrati amrun bi istiqbal sakharat al-battata su kuma yahuda da suke baitin baitul maqdis akwai wani falale wanda suke dibi shi falalen na yana nan kusa ga abin nan su ma ba ce su dibe shi ba cikin taurat babu inda an ce su dibe shi su dibi wannan falale wa inna ma kanu yansibuna tabuta sun zan suna abin nan suna kafawar abin akwai wani akwati na na Musa wanda anka wanda a ciki akwai na Shu'aibu wanda an ka sa eh, eh, abin nan eh, alƙalamin Musa da ‘yan tuwahinsa da na abin nan na ɗan uwansa abin na haru kun gane yan su buna tabuta ko suna kafa shi wa salluna ilayhi ilai su yi sallah zuwa gare su min haisu kharaju inda sun kai ta da wannan akwati suke yi ta sannan suna ‘yan kaɗan fa idza qadimu nasabuhu ala saharati in sun ka komo sai su azashi ga wannan falale wa sallu ilayhi su yi sallah zuwa gare shi falamma rufi'a lokacin da an ka dauke akwatin don yanzu ba san inda yake ba sallu ila mauli sai sun ka dora sallah zuwa ga falale wurin da an ka azawa ko saharatu wata wurin nan suke dibi wal zalika samallahu qiblatahuma ahwa'ahum don wata kenan alqibla su son zuciyarsu ne su suka kaka makan su ba Allah ce ku diba ba kun gane ko min ba'di ma ja'ahumul in wallahi abin nan in ka bi son zuciyarsu bayan gaski ilmi ya zo ma wato alwahayu bi tawali il ka'bati bayan Allah ya umarce ka da fuskanta zuwa ga Ka'aba in ka bi son zuciyarsu ka karkace innaka idan lamina za kai kuma sannan bisa ga kaddara wa kai haka nan ka dan cikin azalumai haka ce ma annabi balle kai to ci gaba الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون to allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba littafi yahud yarifuna hu sun san wata wannan magana alqibla ko ko sun san magana annabi sallallahu alaihi wasallam wa tahwilul qibla sun san kuma magana eh, juyawa alqibla wa zalamu bi adam itibi sun kai zalunci sun ka zalunci Allah don sun kibin umarnin Allah kama yarifuna abnahum kama wato sun san annabi kamar yadda suka san ƴaƴansu ko sun san wannan hukuncin juyawa alqibla kamar yadda sun ka san ƴaƴansu bina'atihi da sifa shi bi kutubin cikin littafansu qala ibn salam eh, ibn abdullah ibn salam ya ce ba yahude ne malamin su ya musulunta sai ya ce laqad arabtuhu wallahi na san shi hina ra'aytu lokacin da ni ganshi kama arifu ibni kama yadda ni san dana wa ma'rifati li muhammadin ashadu hamma sani na ga muhammadu ya sani na ga dana domin ban san ki da abin da uwar shi ta yi ba wa inna min minhum wato wasu jama'a daga cikin yahudawa la yakatumun alhaqa suna koyewa gaskiya bayan sun sani wa hum ya'lamun alhali sun sani ay sun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama maktubatun fi tawrati rubuta da cikin tawrati kuma da cikin injil wa anna kitaban alhaqi ma sai kuma sun san koyewa gaskiya zunubi ne wa hum ma zalika katamuhu su da haka sun koye sun ma'allaka fi sha'anil qiblati ga ta'qiq taliki الحق من ربك فلا تكونن من الممترين to sun ma'allaka fi sha'anin kibla wato sannan ba haka an kai wata aliki ƙarin bayani wato ga abin da ya shahi alƙibla wato allaka shi taujihatul afiya wato ba magana guda bane ga sunan tafi faƙala ya ce hadha alladhi anta alaihi alhaku wannan abu da kake a kan sa na fuskantar ka'aba wato shi ne gaskiya ka ina min rabbika wanda ya tabbata daga wajen ubangijinka fala kunan min al-mumtari an kace ma annabi kada ka zan cikin masu shakka ai shaki na fi masu shakka ciki ai min hadan nau'i kada ka zan cikin wannan nau'i masu masu shakka ga abin da Allah ya aiko wa huwa ablagu min la tam la a ce kada ka zan cikin masu shakka ai a ce kada ka yi shakka kun gane تقبع ولكل ولكل wani هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يات بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير kafir to wali kulli fariki min al umam kowane yanki na jama'a suna da fuskanta suna da alƙibla wadda suke fuskanta huwa muwalliha wani wanda dai ba musulmi ba yana da alƙibla wadda yake shi ya juyar da kai ne zuwa gare ta hmm. ba Allah ya juyar da shi ba kun gane ko Ah, wajahu bin ah, abin nan muwalliha washahu ya ya fuskantar da wannan alqibla ya fuskantar da huska shiga wannan alqibla bi nafsi da kan shi bi salati cikin sallar shi fastabiqul khaira ka wani yahi wani to kai kokari ka kai wanda shi inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle allah mai iko ne mai ikon yi ne ga komi to ci gaba ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون to an kara ta'kidi da aka ce wannan rage karatun da saura da fasara duka wannan ayat aina wani kullum wani wani walli kula khairati ku yi gaugawa zuwa ga ayyukan alheri wa qabuliha ko alheri wani ya wato ku yi kokarin yin wanda ya fi aina mata ya ci kuma Allah jami'an kuma duk inda kuke ya ku musulmi wato Allah zai zo da ku gaba ɗai wato zai tara fuskokin ku zuwa ga alƙibla guda yajma ukun yawmal qiyamah da kuma ranar kiyama zai tara ku fa yajazikum bi amalikum ya saka muku da ayyukanku inna allaha ala kulli shay'in qadir allah ko mai ikon yi ne ga komai ko min haythu kharajta ko kuma duk inda ka fita na tafiya walli wa shakka karkatar da fuskar ka shi almajil harami jahar wato abin masallaci mai alfarma wa innahu lal haqq min rabbika wato lalle huskantar wannan masallaci shine gaskiya daga wajen ubangijinka wa lahu gafina amma ta'malu kuma Allah bai zan mai shigala ba abin da kuke aikatawa bitta'i ta'malun wal ya'i kuma mallahu gafina amma ya'malu Allah bai zan mai shigala ba abin da suke aikata su wadan suka ki ta kaddara mithluhu irin wannan ya gabata wa hu li bayani tasawi hukumus safari wa ghairihi ko kana gida ko kana tafiya duk inda kake dai ka fuskanci alƙibla sai dai abin da kana abin ga nafila in kana tafiya akan doki ko akan wata dabba kana iya yin nafila inda ka fuskanta banda farilla ita kan tila sai an tsaya an fuskanci alƙibla in shi na alƙibla ba shi ne kawo ba to ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون to bin haisu kharajtum duk ka fita ba bin haisu kharajta duk inda ka fita ga tafiya ko wanda wasa ka shalla majal haram ka karkata zuwa abin mai alfarma wa wato haram ba mu da fassarar da za mu iya mun sai mu ce mai alfarma amma abin da haram wato wanda yake an tsare shi wani bai iya zuwa ya yi banna ciki daga harama hu kulle aibe aibi eh? shi ne mai ce mai alfarma domin mai alfarma shi ake tsarewa amma ba mu da fassarar shi da hausa eh? tsararre masallaci tsararre wa haka ma kuntum huwa wujuhakum shadarahu duk inda kuke wato karkatar da fuskar ku jahashi kararahu takidi ya yi ta takararin su don takidi inda ga an ambata don a nuna kenan hakikatan wato haka ake nuni inna hadhihi waqi'a awwalu waqa'iq allati dhahara fiha an su fi shari'ina wato wannan mas'ala ta juyar da alƙibla daga baitul maqdis zuwa ga ka'aba ita ce farkon abin nan ita ce farkon mas'ala Ah, ta shahewar hukunci da wani hukunci cikin abin nan cikin shari'a musulunci fa wal ma nusikha huwa al-qiblatu wato farko abin da an ka shahe wato kenan baitul maqdis ta zan ita ce al-qibla an kama da ka'aba ita ce al-qibla wada atul hajatu ila takrar don ke don haka wato wato buka an yi bukata a ta takarari don mutane su san ba kuskure ne an kai ba da ajali ta'kid wa taqrir da tabbatarwa wa izalatu shubhat da gusar da wato rikici ya Allah kun lin nasu alaikum hujja don kada shi zan wato abin nan wata hujja ta samu ga mutane masu son su yi jayayya da ku su ne yahudawa da kiristoci da abin nan mushrikai larabawa da basu musulunta ba don kada su samu ta hujja mujadala fit tawalli ga karkata ila gairihi zuwa ga wani domin in kun karkata zuwa ga wani ce kun gari kuma sun banka ba sun koma wani wuri ai litan tafi mujadalatuhum domin jayayya su ta koru lakum gare ku jayayya su gare ku ta koru min qaulil yahud ga magana yahud yashhadu dinana wa yattabi'u qiblatana wato yahuda sai su ce yana musan addinin mu amma yana fuskanta alƙiblar mu kamar yadda farko wa qaulul mushrikin da magana kafirai mutanen makka yadda imilata ibrahima muhammadu na da'awar abin nan yana akan addinin ibrahim amma wai khalifu qiblatu ya sa'a mu alqiblar shi kun gane kun to abin nan su kiristoci ba su iya faɗin wata magana domin su ne sun ka balle daga alƙibla sun ka koma ga rana suna bauta mata ibada ba a sa kowa ga ba a tunanin kowa sai Allah amma ka yadda annabi yace ce lallabi ladina zalamu minhum sai waɗanda sun kai zalunci daga cikin su bil ina tsaurin kai sun san gaskiya su ki wa innahum yaqulun su kan suna cewa ma tahawwala ilaina illa mailan ila dini abaihi ma ta hawala ilaiha bai karkata zuwa ga alƙiblan ka'aba ba sai don karkata zuwa ga addinin ubanninsa to in ya kuma ubannin ku yahudu ku yahudu zan ce abin nan alƙibla ita ce ta ta ubanninku to wal istina'u muttasilin ila alladhina zalamu wa domin nau'i ne da gare su wal ma'ana la yakunu li ahadin alaikum kalamu kada shi zan magana ta samu ga kowa illa kalamu hawla sai magana waɗannan kawai masu son su jayayya da kuma su saurin kai wala ta kashawu kada ku ji tsoron su ai ta kafu jidalan kada ku ji tsoron jidalin su fit tawalli ila fuskanta zuwa gare ta wa khashawni ku ji tsoro na bin tasali amri shine ku bi amirin da nace wa wali mani imati alaiku kuma don in cika ni'ima ta gare ku bil hidayati da wa ila ma'alimi dinikum zuwa ga wuraren sannan addinin ku qala ali radiyallahu anhu ali ibn abi talib ya ce tamamun ni'imati al-mautu alal islami wato kenan Allah ya ce ya cika ni'ima shi wato ya bari haka mutu abin imanin kana da kyau don wato kowa ba wanda ya amince sai da ya mutu in ba annabawa ba wa fil hadisi dukhulul jannati wato abin nan cikin hadisi kuma an ce cikan ni'ima shine mutum ya shiga aljanna don ko ga har mutum ya mutu har abin nan mu'minai suna cikin akan siradi amma duk da haka suna tsoro mm. rabbana atamimna nurana wa ghfirna innaka ala kulli shay'in qadir wala allakum ta'tadun kuma Allah ya yi muku wannan don ku shiriyu ila alhaqqi zuwa gaskiya to ci gaba كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون to mun yi muku wannan za ku shiryu kama arsalna ilaikum kamar yadda mun ka aiko muku wato cikin wato abin cikon ni'ima wadda Allah ya yi abin nabi ta eh, utima ni'imati alaikum wato in cika ni'imata kamar yadda abin nan in aiko wani manzo cikin ku an kama shi na kira don a nuna darajar shi kuma manzon nan minkun daga cikin ku kun ga da an aiko shi cikin wata kabila kuma da yawa za ku ce a ai ba dan uwanmu bane sai ya zin cikin ku mashal arab ya ku jama'al arab awin nas ko mutane ba sa shi mala'iki ba ولم يكن ملكا بيزن ملكا بيزن ملائكي با لألا تنفروا منه دون كركم قدو كتيا ملائكي يا عظام ابن صار لعدم ألفاتهم ألفاتهم بينكم دومين باب وتزمونتا تكانكم دا ملائكو بينكم وبين الملائكة saboda haka an sanya shi mutum dan uwanku ko balarabe dan uwanku ba sanya shi wani ba ajami ba balle su ki ba sanya shi kuma mala'iki balle mutane su ci a'a mala'iku daban mu daban ba tulu alaikum ayatuna yana karanta muku ayoyin mu sune qur'ani wa yuzakkikum yana tsarkake ku min shirki daga kafirci wa yu'allimukum wa yu'allimukum alkitaba shina karantar da ku littafi shine qur'ani wal hikmata da kuncan kuncan da a ciki ai ma fihi min al wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun shi na karantar da ku abinda da ɗaya duniya da ba ku san shi ba abinda ba ku san kuna sani ba min al na labura min na labura da wa da labura annabawa wa akhbar al kuma da labura abubuwa waɗanda yake masu aukuwa nan gaba akwai ni'ima da ta wuce wannan gaba fadkuruni fadkuruni فاذكروني أذكركم washkuru li wala takfurun to tun da na yi waɗannan abubuwa don cikawa ni'ima ta gare ku eh, ku musulmi fadkuru ni saboda ku tuna ni ku ambace ni bil ibada da ibada kama talabtu minkum kamar yadda ni nema daga gare ku kun gani wato ibadan musulunci ba iya ƙara komi gayar abin da ya fi kyawo ka ce bismillahi akwai abin da yake shi to abin nan kana faɗin shi inda ba ce ba to in ba a ce bismillahi sai inda an ka ce to ni za a ƙarawa kun gane hmm. yawa eh akwai in ka ce Allahu akbar ka fara sallah kana da bismillahir rahmanir rahim <laughs> wato komi sai ka yadda an ka ce don za ka yanka za ka ce bismillah ko eh, to abin kana ce ar-rahman rahim wani in ya yi rukuni zai ce bismillah in ka yi rukuni kana ce bismillah an ce ga abin ah, da zan yawa ashe to in ya ashe kenan in bismillah yana zama lahi wani wuri inda ba ce ba ni abai zama laifi in ka kara shi amma ta gane da tamamin Allah samu gane amin fadkuru ne azkurkum wato ku an bai ku ku tuna ne da ibauta min kamar yadda ne nema da gare ku azkurkum ni kuma in tuna ku ai guja zai ku ne saka muku domin Allah bai mantuwa sai dai ya saka muku wato wannan abin nan ne wa fil hadisi a cikin hadisi anillahi wato hadisi kudusi wanda an karwato daga ubangiji ma zakarani fi nafsihi tuhu fi nafsi wanda ya tuna ni cikin ransa ni ma zan tuna shi cikin zantina wa ma zakarani fi mala'in wanda ya tuna ya ambace ni cikin jama'a mala kullun jama'a manya wato kenan ka ta cikin manyan mutane ka dore musu wa'azi wanda yi mun haka nan zakartu fi mala'in khairin min mala'i zan ambace cikin manyan halittu mala'iku waɗanda sun kai nashi wa ma'anar mala'i ko ashrafun nasu wata abin nan masu daraja daga cikin mutane wa a abin da ya samu kawo da tafsiri cikin masallacin nan don mu jawo wani sardauna su to su saurara domin sun gyaru duk ƙasa ta gyaru alladina eh, alladhina yurja'u ila ra'ayin wadanda yake ana komawa zuwa ga al'amarin su sune malaku kun gane ko don haka nake ce muku eh, karatun talaka amfanin sa kaɗan ne ko ma wani bai da amfani yana son yayi amma bai iyawa wal kuruli ku gode min ya ku jama'a ya mu ya ku musulmi ku gode ma ni'imata bi ta'ati da min ta abin abin da nace wala takafurun kada ku saba min kada ku kafirce min bil ma'asi da sabo wa shukru lillahi darajatu gode ma Allah wato darajoji ne tabdau bil bi fadlihi wato tun farko kai kirari Allah ya yi min kyauta abin nan wa wal ihya da rayarwa min wal haya wal ihya min wal haya wal haya bi fadlihi wal haya wal haya min kunya daga abin nan ka yi abin da ikirari da cewa wato Allah ya yi min falala sannan kuma ka ɗora jin kunya ka saba masa watan tahi bi tajarrud da shukrihi bayan baya nan iyakar abin nan iyakar godiya shine ka kai wato abin nan ka tsire ta ka gode masa fi kulli harkatin ga kowane motsi ga motsin baranin jiki wala zatin lisanin ko harshe zai magana ka tuno da Allah wa hadar janani ko tun zuciya ta ta yi tunani ka tuno Allah wal kufru huwa al gayatu allati yantahi ilayha hatta qasiru fi eh, fi dhikri wa shukri wal wal kufru to hiya hiya al gayatu shine iyaka allati yantahi ilayha hatta qasiru wanda ke gajartawa kin zikir ga ambaton Allah wa shukuru da gode mai kai eh, bai tuna Allah bai gode masa to ya kai ga kahirci kenan wa zikru wa zikru Allah abdahu huwa rabbuhu ila ila darajatil ulya kuma Allah na ambaton ba an ce ka tuna Allah shi kuma ya wuri cikin eh, jama'a ba shi kuma ya tuna ka ko ko ka tuna shi kai dai cikin zuciya ka shi ma ya tuna cikin zatin sa to menene tunawar shine ya dauka ka zuwa ga daraja madaukakiya duniya na wa ukhra duniya da lahira kun gane wa ba da anin tahasiya ku bayan magana ta kare fi sha'anin qibla ga al'amarin al-qibla wa ma ya ta'allaqu biha kuma an yi ta'liqi ga abin da ya ratu gare ta min tawjihat na abin nan falkarwa abubuwan da aka falkar da mu da su alqayyima masu daraja wa takhdirat waliha da tsoratarwa waɗanda ke bayyanannu bayan haka nan shari'a ya takallamu fi ma ya bi fi ma yufazu bi hadhihi al-aqida nan gaba abin da za a yi magana abin da za a tsare aqida ta musulunci da shi wa hadhihi al-millati nashi'a da wannan aqida wanda yake sabuwa wa kayani ha kuma tsare ta ta aiki wa zalika la yumkinu illa bil jihad fi sabilillah kun ga ba iya tsarewa sai da jihadi fi sabilillah eh, wa huwa nafsiyyun wa jima'iyyun shi jihadi iri biyu ne akwai jihadi wanda mutum ke yi don kansa wa jima'iyyan akwai wanda yake yi na jama'a gaba ɗaya su yi fa ashara awwalan ila nafsi gashi nan ya fara zuwa ga nafsi fa kala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was salah إن الله مع الصابرين تو يا أيها الذين آمنوا يا قوانا إيماني ista'inu ala hibz amr al-qiblati ku nemi taimako don tsarewa al'amarin al-qibla da abin da ya ratayu gare ta da mu za ku nemi taimako bi sabri da hankuri ala ta'ati ga bin Allah wal bala'i kuma da daukar musiba da yin hankuri da musiba wa salati sannan kuma da hankuri yin sallah hassa bi zikri ya keɓance sallah da ta da ha wa idan ha domin kullum tana karo ana yin ta hasau biyar sannan da girman abubuwan da ciki domin duk yau kowane nau'in ibada akwai shi cikin sallah wa hiya umul ibadat ita ce uwar ibadodi ita ce asalin ibadodi wa mi'rajul mu'mini kuma da ita mu'mini ke takawa kenan zuwa ga ubangiji wa munajati rabbil alamin kuma da ita yake ganawa da ubangijin talikai inna allaha ma sabirin lalle allah yana tare da masu hankuri bil auni da taimakonsa wa saniyan ila jima'i to bayan wannan shine abin nan shine jihadi na farko na na kai to ga abin nan jihadi na biyu nan ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون تو ولا تقولوا kada ku ce liman yaqtalu fi sabilillahi amwatun wato kenan an aza muku jihadi don ku tsare wannan aqida in an ka kashe mutum wajen jihadin nan ku da ba kashe ba kada ku ce wani ya mutu wurin eh, abin nan kada ka ce ya mutu ba bai mutu ba balahum ahya'un rayayyu ne waɗanda an kashe arwahum fi hawasil tuyurin ana sa rayukan rayukansu cikin um, balikotan tsuntsaye kudurin kore ta sarrafa fil jannati su dora tahiya da su cikin aljanna har su sha duk inda sun kaso li hadithin bi zalika domin hadisi ya bayyana wannan kun gane lakin la tash'un amma ku ba ku sani ba la ta'lamuna ma kun fi ba ku san abin da suke ciki ba suna can cikin ni'ima sun mutu amma suna can cikin ni'ima har suna gurin ma wane ne zai ta ga gaya ma yan uwansu ni'imar da suke ciki wa la nabluwannakum bi shay'in من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين to kuma idan ka ce za تو bi Allah to sai ya jarrabe ka kun gane ko jarraban nan ba don shi ba don ɗan uwanka da tare da kai don su amince ma ya ce wala na annakum wallahi muna jarraba ku bi shay'in min al da wani abu na tsoro lil adu ga makiyin ku wal ju'i musa muku yunwa shi zan abin nan ba abinci ba ku samu lokaci ku yi noma ba ko kuma ruwa bai zo ba wa na kasa min al'amali na kasa daga dukiyoyi bil halaki abin da dabbobi su halaka an anfusu ko kuma abin bil katili wal mauti a kashe wasu wasu su mutu wal amrali kuma da rashin lafiyoyi wa ta haka nan kuma eh, ƴaƴan itace shi zan an an an fata su sun kyau ba wannan duka muna sa muku shi linahtabiran eh, ko linahtabir na naku don mu jarrabe ku fannan zura mudiba a tasbiruna kuna hankuri amla ko ba ku hankuri domin in mutum ya san Allah shi ke yin komi komi ya same shi duk dai sai ce daga Allah ya bai jin ciyo wa bashir sabiri Allah ya ce mu annabi ka yi bishara ga basu hankuri alal bala'i ga daukar musibar da ya aza musu da me za a yi musu bishara bi uluwi sha'an na cewa al'amarin su zai dauka fi duniya cikin duniya wal jannati haka nan aljanna fil akhirati wa abil alahira kun gane ga kullum sai an jarabi musulmi kamin a basu ni'imar da za a basu to ci gaba allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to suwa ne abin nan wato amfanin musiban nan don mu kan mu musan yan uwanmu na kwarai kun gane mu kan mu musa yan uwanmu na kwarai ka san yadda zaka amince allazina idza asabatu musibatun su masu hankuri su ne in musiba ta same su kalu inna lillahi sai su ce mu mun um, abin mun mai da al'amarin mu ga Allah wato na Allah mu na Allah ne mulkan shi ayan mallake mu abidan kuma bayan sa muke yabu bina ma ya yana aikata abin da ya so tare da mu wa inna ilaihi raji'un ko mu zuwa gare shi masu komawa ne zuwa gare shi bil akhirati gal akhirah ko ijazi na shi saka muna saboda ko me same mu da dai wato ko da tun tube kai ka sai ka ce eh, abin nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ya haka nan wa bil hadisi ato cikin hadisi man ja inda al musiba wanda yayi wannan ah, magana istirja'i wato lokacin da musiba ta same shi ajara kullahu fiya sai Allah ya saka masa da sakamako ga wannan musiba wa akhlafa alaihi khairan shi kawo masa alheri wanda shi wannan abu da ya same shi wa fihi ya cikin hadisi ya zo anna mizbahan nabi sallallahu alaihi wasallam tafiya. wato hitila annabi tabbice wasan ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qala aisha sai aisha ta ce inna ma hadha inna ma hadha mizbah wannan hitila dai ce ya manzon Allah wa qala sai ce kullu ma asa abu masa al mu'min duk abin da ya muna na ya ya bata rabu mu'mini wa huwa musibatu musiba ne rawahu abu dawo da himara marasidi saboda abun gani din ko tun tube kai karkace shehu kafirci ne فترى الله إدى لله وإنا إليه راجعون shi shehun ya tuntube Allah yake kira ci an kai kai koyi da shi ba ci an kai ka bauta masa ba ka gane to ci gaba أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون to ulaika waɗanda yake wata musiba za ta same su koma ga Allah su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alaihim salawatun akwai wasu darajoji daga Allah Allah zai yi ta musu salati kununur rafati nau'i na na rahama Ah, alfa'ida wadda yake mai zuba mai yawa min rabi daga ubangijin su wata kun ga kenan ba sai iyakar kwalar da za a zuba masu ba wa rahamatin kuma da rahama wata ni'ima wa kawo mulmuta dun waɗanda su ne waɗanda a shirya yi masu neman shiriwa ila sawa masu neman shiriwa zuwa ga abin da daidai hay su sallamu li qada'illa domin sun miƙa wuya zuwa ga hukuncin Allah thumma bada fi bayani sha'air din bayan an kare taqibi ga abin mas'alar alqibla sannan ya shiga ga bayanin wato abin hukunce hukunce na addinin musulunci alhanif wanda yake na gaskiya addini wanda an na gaskiya allazi kana lahu aslun bi dini ibrahim wa isma'il wanda yake yana da asali da addinin ibrahim da isma'il allazaini arahum allahu manasikahuma domin ibrahim da da Isma'il ɗansa su ne Allah ya nuna musu wuraren ibadarsu wa ha ya tsaye da su wa ha sun ka tsaye da eh, abin alamomin addini wa tahira albaita tahara eh, kuma sun ka tsarkake ɗakin Ka'aba lita'ifina don masu tawafi wal da mutanen da maka wani da zaune ciki warruka sujud da masu zuwa suna sallah kun gane ko gashi nan yanzu an fara kenan a faɗi addini na kwarai kun san ita sura abin da take kiran mutane kowa ya bar al'ada shi a kogo ga gaskiya to cikin al'adu akwai wanda yake tana da asali to a wanke a wanke ta takwal sannan ba haka ne za a ƙara a ƙara to sun mata aqabar da harko hmm. sannan bayan haka na zamani ya ci gaba fa goyira dini an ka canza addini wa dakhalat alwataniyya aikin bin gunki ya shiga fi sha'iri cikin abin kwance kwancin addini hatta la yurafu alhaq min albadi habba san gaskiya daga ƙarya ba kun gane ko kun kama a ce abin in ka tai masallaci da dare zaka ka alhaji to za ka iske malam alhaji gari ku ba ta haka nan wala budda idan min isbati ma huwa sabitun ashe kenan eh, kamin a kawo wani sabon sai an tabbatar da abin da yake tabbatacce wa izalati albadiya gusar da abin da anka kara ciki ta kwan wa yaj'alu zalika asasan sannan a sanya wannan shine abin nan shine foundation na gini wa yubna alaihi ay gini sabon addini akai fa qala inna safa wal marwata wato safa da marwa min sha'a'i wato dutse biyu ne cikin makka wato safa juz'in wani dutse ne da ake ce ma jabalu abi kubaisin Eh, marwa juz'in wani dutse ne da ake ce ma an manyan duwatsu cikin makka to su waɗannan duwatsu min Allah suna cikin alamomin addinin Allah ai jam'u sha'iratin kun hanta ko eh, la min sha'iril jahiliya ba cikin na jahiliya bane ba bid'a bane da fila wadda ta shiga kun fahimta ko wato an tabbatar da su kenan cikin addini suke wa man hajjal baita duk wanda ya hajjin daki a wuta mara ko yayi umra ai talabbasa bil hajji duk wanda ya hajji aw umrata ko ya yi niyya da umra wa asluhuma al qasd wa ziyara abinda asalin hajja ko ko asalin ai itamara yayi niyya zuwa makka wa fi hada isbatun lil hajji wa lil umrati ga wannan magana da an kai an tabbatar da hajji kenan dai umra aikin addini ne fil islam cikin musulunci kamar safa da marwa tana cikin ayyukan addini to wanda wato wanda yayi abin nan wanda ya haji ko yayi umra wala junaha alaihi ba laifi gare shi an yatawafa bihi ma shi dora kekkewa yawa gare su safa da marwa bi an yas'a bainahuma saban shi tafiya tsakanin su gewaya bakwai wa fihi bayanun lima karihul muslimun wato cikin wannan akwai bayani ga abin da musulmi suka ki harko zannan minhu anna zalika min amril jahiliya lokacin da sun ka taho musulmi sai suka ɗora kyamar su yi eh, abin nan tafiya tsakanin safa da marwa suna tsammani yana cikin ƙari li'anna ahlal jahiliya kanu ya tufu na bima domin mutanen jahiliya suna sa yi tsakanin safa da marwa wa alaihi ma sanamani yamsahuna kuma amma kuma sun yi abin nan gumaka biyu Ah, wannan hubal an aza shi akan safa akwai sannan wani dutse wani gunki an aza shi akan marwa inda duk mutum ya sai ya taba hubal su ya shawa ga jiki sannan ya taiga wancan shi kuma kun ga hubal shine lokacin uhudu ake cewa ila hubale an ɗaukaka hubal to da musulmi suka ga haka yanzu sai suka ɗora kyamar su ta su yi sa'ayi sai an ka ce a'a safa da marwa suna cikin sha'irullahi wanda ya haji ko ya umra babu laifi ya ta yi tawafi gare su لأن أهل الجاهل المهم تكون Abbas ابن عباس أن رويته لك ابن عباس أن السعي غير فرل وتبع فرل بني lima a fada hurabu ismi min at domin cewa babu laifi yayi tawafi ase duk abin da aka cewa babu laifi kai ashe in baka yi ba babu kuma komi don haka wato ga masaba ibn al-abbas yana ganin safa da marwa ba wajibi ba wa qala malik wa ghayru amma malik da wani malik suna cewa rukunin tafiya tsakanin safa da marwa wato rukunin hajji ne wanda ya bashi ko ya komo gida zai koma don yayi wa bayyana sallallahu alaihi wasallam fardiyatahu kuma na sun ka dogara wato sun dogara da abinda an karwato daga annabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi is aw fa inna allaha kataba alaikum as-sa'a ku yi sa'ayi domin Allah ya wajabta muku shi rawahul al-bayhaqi bayhaqi ya rawaito wannan wa gairuhu da wannan sa kila in abbas bai ji wannan ba waƙala kuma ya ce abda'u bi ma bada Allahu bihi wato annabi lokacin da zai yi sa'ayi yi yace zan fara da abin da Allah ya fara da shi inna safa wal marwata kun ko ko yanzu alhazai sun tayi masu yin abin nan suna cewa abda'u ma bada Allahu bihi inna safa wal na sa mai shi kamar addu'a kun fahimta ko yani asafa rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan wa man tatawwa wanda yayi wato ya ƙara wato bayan ya yi abin da Allah ya aza masa sannan kuma ya yi na nafila shi ne taɗawu'i ka ƙara wato ba tilas ba wato ga wata a man taɗawwa khairan to ya yi alheri ai abin nan bi khairin wato wanda ya ta ya da alheri wato kenan bayan an azama wajibi ka ƙara amala malam yajib alaihi wato wanda aikata abin da bai ba gare shi min tawafin wa gari na tawafi ne ko wani abu na alheri fa inna Allah shakirun Allah mai godiya ne li amalihi ga aikin sabil isabati alaihi wato domin zai bashi lada alimun bihi ko masani ne to wa idza kana Allah tabaaraka wa ta'ala yashkuru abdahu in ya zan Allah zai gode ma bawansa allazi ata amrahu wanda ya bi umarninsa wa tatawwa bi khairin yayi wajibi sannan kuma ya kara da da wani tatawwi na alkhairi fi gare shi to kuma za yan baki in ya zan Allah na godiya ya kara. fama za yan bagi mi ya kamata an ya suna al'abdu shi bawan shi aikata li rabbi ga ubangijin sa allazi khalaqahu wa sawa wanda ya halitta shi ya daidaita shi ya mai gabuba da komi wa da amhu ya ciyar da shi wasa kahu ya shayar da shi da ruwa wa arshadahu ya shirya da shi ila sabili ila sabilin zuwa ga hanya yi wasiluhu ila sa'adati wanda ke sadar da shi zuwa ga arzikin sa na lahira wal aqibatul marliya da karshe wanda yake eh, yardadde wa hunaka majalun layin kina taswiru in mutum na tunanin wannan to akwai hanya ta yawo wadda yake mutum bai iya ko suranta shi ne wadda yake in mutum na tunanin wannan abu ya kamata kai ta bauta mu Allah gurgurdon yadda ya ce Allahumma lakal falalu wal minna ya Allah muna gode ma kai adda kyauta kuma abin nan falala gare ka take wala nusi sanan alaika ba mu yake bance bo gare ka anta kama asnata ala nafsi kai ne kai yabo ga kanka wata ba mu iya kai hakikanin yabonka sai dai mu bari kai ka bi kanka da kanka eh, summa innal ummata to ci gaba innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al wal huda min ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum ويلعنهم اللاعنون to bayan an umarce mu da ɗebewar abin da ƙari don mu ji daɗin gini ko to ma innal ummata wato al'umma wato la yastaqimu amruha al'amarin ko kowace al'umma bai iya tsayuwa illa idza kana ulu amriha mustaqimina sai in shugabanninta sun zan tsaye sosai ala sawa'i sabila kan hanya sosai ko kowace al'umma ba ta iya tsayuwa ta zan abin kwarai sai in shugabanninta sun zanna kwarai wa ulu amriha hum wa su wane ne shugabannin al'amari ga kowace al'umma su ne malamanta wa ha masu shiryar da ita wa ha da shugabanninta na hukunci sarakunan su sarakuna masu abin nan ko da parliament ta gare ka duk kana cikin masu hukunci kada ka ce a'a sarki ɗaya wanda adda alkyabba shi ɗaya duk aikin da an ka aza ka ko mai gida kake ka zan hakim ga gidanka kun gane ko to fa idza kamu in shugabanni sun ka tsayu daidai wa qad istaqamat al ummatu al umma ta tsayu wa idan harafu in kuma shugabanni sun ka karkace wa al haqq sun ka koye gaskiya in harafatul umma al umma sai ta juye kun fahimta ko wada'ata tozarta ta halaka qala ta'ala Allah ya ce mana kenan wato kenan yana tsoratar da shugabanni kada su ɓoye ya ce inna ladina ya katumuna waɗannan da ke ɓoyewa ke ɓoye ma mutane ma an zalna abin da ka saukar in ji ubangiji min ce na hujjoji wal huda da shirya ka ayatin rajmi kamar ayar rajmi wa nati muhammadin sallallahu alaihi wasallama da sauran dai abubuwa na musulunci duk wanda ke koyewa min ba da ma bayyana hulinansu bayan mun bayyana shi ga mutane fil kitabi cikin littafi wato cikin taurat ko cikin injil ko cikin qur'ani bayan Allah ya bayyana wani ya taho ya koye wai don su don su ransa ulaika la'anhumullah waɗannan da ke koyewa Allah na la'anasu yub'iduhum min rahmat yana nisantar da su daga rahmashi wa la'anahumullah kuma duk masu la'ana suna la'anasu musu ne mala'iku da muminai ai kulli shay'in ko komi yana musu addu'a bi du'a ya alaihim bil la'nati duk wanda yake bai son wani ya sani ko kuma ya sani ya ki faɗa ma mutane Allah ya la'ane shi mala'iku sun la'ane shi muminai sun la'ane shi kuma duk halitta Allah tana la'ana shi balle ma mai hada ayi wa'azi waɗannan la'ana ta zo gare su Allah ya tsare mu إلا الذين تابوا وأصلحوا وزينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم to illa alladhina tabu sai waɗanda sun ka tuba ay raja'u an zalika bar sun ka bar barin hana wa'azi wa aslahu sun ka gyara aikinsu wa bayyana sun ka bayyana abin da sun ka boye sun tuba kenan wa ulaika atubu alaihim waɗannan zan karbi tubar su wato ko ya ji bai da kyau ya tuba shikenan aqbalu tawbatun Allah ya ce yana karɓar tubar su wa ana tawwabu rahim ni ne mai karɓar tuba kuma ni ne mai tausayi saboda haka in sun tuba mai hanyar karɓi tubar su wato mai rahama